Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 sai kuma tashar VOA Africa akan mita 200.5 a jamhuriyar Nijar. Haka masu sauran tashoshin FM a jamhuriyar Nijar da za a iya kama mu sun hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta sai su daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis biyu ga watan Mayu na shekarar goma sha shida Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC. Tare da Ibrahim ka almasi garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kamin fada cikin shirin rigirigi Ibrahim a bamu mu kanun labarai. To, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai ɗan gamu da fushin wasu yayin da ya halarci wani babban taro a birnin London kan cin hanci da rashawa. da safiyar yau alhamis 'yan majalisar dattawan brazil suka kada ƙuri'ar dakatar da shugaba delma rousseff saboda karya dokokin kasafin kuɗi da ta yi sannan tsohon sanatan amurka bob graham ya ce amurkawa na da cikakken ikon yanke shawara kan shafuka 28 na kundin sirri da ke dauke da bayanan yiwuwar waɗanda suka kai hari ranar 11 ga watan satumba sun samu goyon baya daga waje. to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yau an samu tashin bam a garin maiduguri fara da gwamnatin jihar borno ɗaya daga cikinsu da ya zo kusa da mu sai muka ce mishi ha ina ne abun sai ya ce gashi nan a gaban mu shi ma bai gani bai san cewa shi ma ya ji ciwo ba daga batun ban kuma muna ɗauke da rahoto a matsayin da wato ƙungiyar gwamnati ce za ta ɗauka game da ƙarin farashin mai a Najeriya. Muna kira da babban murya su shugaba Buhari su gaggauta me da wannan man fetur yadda take da domin ba a tuntubi kowa ba. idan muna da wadataccen lokaci mu kawo muku rahoto akan gamsuwar da hukumar lamuni ta duniya ta ce ta yi da kasar Nijar. Kana Jumai Ali za ta shigo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai ɗan gamu da fushin wasu yayin da ya halarci wani babban taro a birnin london kan cin hanci da rashawa wanda firaministan birtaniya david cameron ke ɗaukar nauyinsa illar cin hanci da rashawa ta kai ga kowane saƙo na duniya ita ce ma musabbabin akasarin manyan matsalolin da muke fuskanta kama daga rashin tabbas a bangaren tattalin arziki zuwa tsabar fatara da barazanar tsagiranci da tsaurin ra'ayi da ke yaduwa a cewar cameron a wani jawabinsa a farkon wannan taro a yau dinnan alhamis makasudin wannan taron shine zaburar da yunkurin al'ummar duniya na bankaɗowa da aiwatar da hukunci da kuma kawar da cin hanci da rashawa a dukkan matakan zamantakewar al'umma kuma taron na jefa ayar tambaya kan halayyar kasashe masu karfin tattalin arziki irin burtaniya da amurka kasashen da ke halartar taron sun hada da afghanistan da colombia da nigeria. a wani jawabi ga ɗaliban jami'ar ofox a ranar da ta gabaci taron ker ya ce amurka na aiki da ƙasashe irin najeriya don yaƙar cin hanci da rashawa ana sace biliyoyin daloli daga najeriya waɗannan kuɗaɗen na gina makarantu ne da bunƙasa ɓangaren lafiya da gina ƙasa da samar da ayyukan yi waɗanda aka ɓoye a asusun bankuna a sassan duniya daban-daban a cewar keri ba zan mai da hankali kan cin hanci wato ba za a mai da hankali kan cin hanci da rashawa a kasashe masu tasowa kaɗai ba amma har da yadda ƙasashe masu karfin tattalin arziki ke gudanar da al'amuransu wannan na da nasaba da tonon silili da aka yi a abin da ake kira kundin panama ɗin nan kan yadda da kuma inda masu kuɗi da kuma masu faɗa a ji ke ɓoye kuɗaɗensu a duniya babban taron da wato babban taron da shi kansa kyamarin ya kira na gudana ne a bayan da kundin na panama ya bayyana cewa attajiran wato attajirin mahaifinsa din nan mai rasuwa shi ma ya ɓoye wasu kuɗaɗe a ƙasashen waje don kar a biya kar ya biya haraji ga birtaniya bayan wato bayan nan na baya bayan nan ma sun hada da wasu manyan mutane baya ga shi baban na kyamaran kuma an eh, kundin ya nuna cewa shi ma kansa kyamara na da hannu a wannan harkar da safe yau alhamis 'yan majalisar dattawan brazil suka kada kuran dakatar da shugaba dilma rousseff saboda kare dokokin kasafin kudin da ta yi bayan muhara na kusan sa'o'i 22 majalisar da ta yi sai aka kada kura inda rinjaye ya tabbata kan bukatar binciken russell saboda zargin amfani da kuɗaɗen da aka aro daga bankunan gwamnati wajen cike gibin kasafin kuɗi da kuma biyan shirye-shiryen harkokin zamantakewa a bayyane ke cewa yayin da take dosar lokacin zaɓe a shekarar 2014 tattalin arziki mai bunƙasa kamar yadda ya so bai bunƙasa kamar yadda aka so ba saboda haka sai ta shiga wasu dabarun akantanci don a ga kamar al'amarin na da kyau a cewar sim borges wani kwararre a harkokin yankin kasashen latin amurka da ke tare da jami'a australia a hirarsu da murya amurka har yanzu akwai ayar tambaya in ji borges kan ko matakan da ta ɗauka ɗin sun saba ka'idoji ko kuma a kuma yunkurin tsige ta ba zai rasa nasaba da kokarin da wasu 'yan majalisar na na karkatar da hankalin jama'a zuwa ga abin da ya shafe ta kawai ba idan aka dubi yawan waɗanda ke fuskantar shari'a ko hukunci saboda mummunan laifukan da suka aikata sai ka ga cewa hanyar wato fassara wannan al'amarin ita ce yunkurin ta da ƙura sosai ta yadda masu gabatar da karan ba za su samu isasshen lokacin juyawa gare su ba a cewar sa. tsohon sanatan amurka bob graham ya ce amurkawa na da cikakken ikon yanke shawara kan shafuka 28 na kundin sirri da ke dauke da bayanan yiwuwar waɗanda suka kai hari ranar 11 ga watan satumba sun samu goyon baya daga ƙasashen waje shafukan na, na wani kwamitin haɗin gwiwa ne da majalisar tarayyar amurka ta kafa a shekaru hudu da suka gabata to amma sai shugaban lokacin george w bush ya ba da umarnin a cire waɗannan shafukan daga cikin abin da za a iya bayyanawa ga jama'a mai kunshe da shafuka a 800 wasu daga cikin jami'an da suka san shafukan sun yi kalamai masu nuna hannun saudi to amma rashin gabatar da cikakken bayani ya sa hakikanin gaskiyar al'amarin ya ci gaba da zama cikin duhu ga akasarin mutanen ƙasar rantsuwar da na ɗauka ta hana ni bayyana cikakken abin da waɗannan shafukan suka kunsa to amma na yi imanin cewa duk da bani da hurumin yin magana dalla-dalla amurkawa fa na da haƙƙin sanin abubuwan da shafukan suka ƙunsa a cewar graham a wani rubutunsa a jaridar washington post a yau da jiya laraba ya kasance mai fafutukar ganin an bayyana wa jama'a abinda waɗannan shafukan suka kunsa ya ce wani jami'in fadar white house ya gaya masa cewa shugaba barack obama zai yanke shawara zuwa watan yuni kuma yana ganin wannan mataki ne mai kyau graham ya rubuta cewa fatansa ya dusashe game da batun bayan da ya ga wata hirar da aka yi da shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa john brennan a kafar labaran nbc mai taken mid the press ranar ɗaya ga watan mayu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mutumin da ake ganin kusan dai ya zama dan takarar shugaban kasa amurka a karkashin jam'iyyar republican shahararren mai harkan gine-ginen nan donald trump ya iso birnin washington dc don ganawa da dan jam'iyyar ta republican mafi babban mukami a kasar wato kakakin majalisar wakilai paul ryan wanda zuwa yanzu ya ki amincewa da takarar donald trump trump da ryan sun shirya wasu ce bayan da dan majalisar wakilai ya faɗa a makon jiya cewa shi fa har yanzu bai amince da yakin neman zaben trump ba wanda ya yadu kwarai da gaske da sauran 'yan takarar shugaban kasa karkashin republican har su goma sha shida waɗanda aka su sanatoci ne na yanzu ko kuma a baya ko kuma gwamnonin jihohi trump ya ci kuri'u kusan miliyan goma sha ɗaya na 'yan republican a jihohi daban-daban a cikin faɗin amurka a yakin neman zaɓen da ɗan takarar inda ya yi kiran da a kori bakin hauren wajen miliyan goma sha ɗaya da ke zaune a amurka kuma ya sha alwashin gina katanga tsakanin amurka da mexico ya kuma ba da shawarar a dakatar da shigowar musulmi na wucin gadi to amma wasu 'yan republican ciki har da shugabannin jam'iyyar ba su so wannan ba su son wannan ra'ayi nasa to ma da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari faro takon da batun harin bom da aka kai a babban ginin sakataren gwamnatin tarayyar da ke birnin Maiduguri fadan gwamnatin jihar Borno ga kuma wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton. A yau da misalin karfe goma sha biyu saura minti ashirin ne dai aka samu tashin wani bam a bakin sakatariya na garin Maiduguri wanda aka ce ya halaka wasu mutane uku da kuma raunata wasu mutanen guda shida. Wannan tashin bam din da ya auku ne a daidai lokacin da ake tantance ma'aikata a wannan sakatariya wanda kuma ya kasance karo na farko da aka samu irin wannan tashin bam a wannan ma'aikata. Tun dai gwamnan jihar Borno da sauran jami'an tsaro suka ziyarci wannan wuri wanda kuma suka ziyarci asibitin inda aka kwantar da waɗanda suka samu raunuka sakamakon wannan tashin bam din. Rahotanni dai na nuni da cewa bam din Harbin ya tashi ne a daidan inda jami'an 'yan sanda ke binciken ababen hawa wato dab da shiga cikin sakatariyar din wadda kuma na tuntubi kwamishinan 'yan sandan jihar Borno wato Aminci Baraya ta wayar tarho game da aukuwar wannan lamarin sai dai ya ce da ni ba shi da hurumin yin magana dan yanzu haka yana cikin wani taro na kuma samu damar zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda suka wa idanunsu wannan tashin bam din har ma suka kai ceto wallahi wannan abun ta faru kamar karfe 11 da minti 40 muna tsaye mu kusa da wajen Alhaji Bello inda ake sayar da newspaper sai muka ji karan bom bibbim har ya dan girgiza mu to kafin mu hankara sai muka ga mutane sun fara guduwa ɗaya daga cikinsu da ya zo kusa da mu sai muka ce mishi ha ina ne abun sai ya ce gashi nan a gaban mu shi ma bai gani bai san cewa shi ma ya ji ciwo ba kafin mu hankara sai gaba ɗaya kwandon shi da jini so daga nan sai muka leka sai muka ga a sai daidai bakin gate da ake checking mutane suna shigowa cikin Musa Usman Secretariat kamar ana maganar akwai mutane da dama da suka ji rauni wasu ma sun mutu ta kamar kun ga waɗannan mutanen ku gaskiya mu lokacin da abun ya faru shine kowa da yana cikin ɗarɗar amma kamar minti uku da ya shige shine muka gani yan civil jtf sun fara zuwa da mutane su ma suna eh, kokarin zuwa sai muka je muka tarar akwai mutane wanda gaba daya su ma a kwance suke akwai wasu kuma wanda suna ta guduwa da jini jini a jikinsu amma wanda muka tabbatar cewa gashi nan da wannan gawaki ne daya shi suicide bomber din nashi ma gaba ɗaya jikin sama har da kanshi da hanjinsa ma suna kan ana magana kama akwai jami'an tsaro da wannan abin ya shafa a wannan wuri kun ga wannan abu eh to da muka kaman eh. jami'an tsaro ne ma ke tsaron wannan kofa na shiga yawwa da muka je akwai dan civilian JTF daya da ya ce polisawa wanda suka tsire a cikin abun wanda suke gate din su biyu kawai amma ba mu san yawancin su a can wanda suke cikin gate din ba amma nakan gani yawanci sukan kai wataran biyar shida sai dai a cikin su aka ce daya ya mutu wasu kuma suka ce biyu ne suka mutu a take a wurin sai dai dan majalisa mai wakiltar mazabar birnin Maiduguri Alhaji Abdulkadir Rahis ya jajantawa al'umman da wannan abin ya shafa wannan irin abin da ya same mu nan har yanzu muna ba mutane mu su yi hakuri in Allah da jami'an tsaro suke ba irin na da bane yau suna bi ba za su zauna su gani abu ya same mu a jiya ne ma dai rundunar sojan Najeriya ta fidda wani sanarwa wacce ce ta kauda yuwar wani kunar bakin wake a unguwar Silmanti da wani ya yi kokarin shigowa da shi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to allah ya kiyaye daga batun bam sai kuma na ƙarin farashin man fetur da aka yi a najeriya wanda ƙungiyar kwadago ta ce ba za ta sau ba nasiru adamu hilkaya ya tattauna ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kwadagon a baya turo kamar haka kungiyar kwadago ta NLC a ƙarƙashin shugabancin comrade ayuba wabba bata amince da wannan ƙarin kuɗin man fetur da aka yi zuwa naira ɗari da arba'in da biyar ba kuma kungiyar kwadago ta kira taron majalisar kolinta ranar juma'a ta ɗauki mataki kwakwara kan gwamnatin shugaba buhari domin na ɗaya ƙarin man fetur da aka yi zuwa naira ɗari da arba'in da biyar bata bi ka'ida ba akwai board in ppra wanda su ne suke da haƙƙin ƙarawa ko rage kuɗin man fetur har yau board din an gagara haɗa ta bayan wahalan rashin wutar lantarki da halin kakani kayi da gwamnati suka samu da wanne za mu ji da ƙarin kuɗin wutar lantarki da babu wuta ne za mu ji ko kuma da ƙarin kuɗin man fetur kuma karka manta man fetur din ya shafi kowane harka a rayuwa idan zaka je wurin aiki zaka shiga mota man fetur ake zubawa idan ba a kawo wutar lantarki ba ka dan kunna generator ka gida man fetur zaka bukata idan ka je wurin mai aski man fetur zai zuwa dan janareta ya samu ya yi maka aski. To tamkar da baki daya shanin tattalin arziki ko kuma rayuwa ta Najeriya dole bayan da za a ce za ka tsame man fetur ko kuma ka kara kuɗin ka ɗauka mutane ba za su shiga cikin wahala ba muna ganin wannan ba daidai ba ne wannan ba lokaci ne da ya kamata shugaba buhari ne wannan ƙari ba ne muna kira da babban murya shugaba buhari su gaggauta me da wannan man fetur din yadda take da domin ba a tuntubi kowa ba Su wani kabli da ba don waya. Kumrud Da. ai ba ku taɓa cewa ga lokacin da ya dace dama a rage ko kuma in ce a yi ƙarin farashin litar mai ba. ku kullum amma fi lokaci bai yi ba me yasa kullum ake ganin kungiyar kwadago sai harkar man fetur ne ta fi mai da hankali a kai domin harkar man fetur ta shafi rayuwar dan adam a Najeriya ko meye a Najeriya yana tattare ne a gindin man fetur nan. Za ka duba yanzu tun da an riga an kara nan da wannan karamin lokaci za ka ji farashin kayayyaki ma a kasuwanni za su yi goron zaɓe domin me. Idan kuke zama ran juma'a din me kuke jin za ku ɗauka don na ga kuka ce za ku ɗau mataki na gaba me mataki na gaban na yake nufi. Gaskiya matakin da za mu ɗauka kwana na majalisar ƙungiyar ƙwadugo shi ne na tabbatar da cewa na farko an maye da wannan farashin kuma ba na son riga ma nan isa masallaci majalisar ƙolin ƙungiyar ƙwadugo ta take da hurumin ɗaukan mataki kuma za ta ɗauka ranar juma'a insha Allah a mun saba ganin matakin shine a kira yajin aiki na kasa baki ɗaya shine matakin duk shekarun nan tun daga sojoji haka ake Edo, eh, ai matakan suna da yawa Haji Nasiru. Dokar ƙasa ta ba mu dama eh, mu aiwatar da matakai da yawa na durkusar da harkar gwamnati a Najeriya. Kuma da ba ganin eh, waɗannan kuɗaɗe na tallafi ɗin nan ana ba da labarin sati su ma ake ta yi. Kuma kuma kun ce kuna mara baya ga yaƙi da cin hanci da rashawa ɗin nan da ake yi. Bawa ga lokaci ne da ya kawo mu ya zama yana da muhimmanci a cire wannan tallafin gaba ɗaya? To in ana in ana cin haƙƙi waye aka tume shi kuma aka kai shi kotu babu duk kabli da badi ne kawai in mutum ya yi sata a harkar man fetur doka ta hukunta shi a kai shi gidan yari waye ka taba ji an kai shi gidan yari babu talakawa ba su ya kamata su wahala akan rashin tabbatar da adalcin gwamnati ba. Shugaban ƙasa ka taimaka Dan Rasulillahi. Dan Allah dan Rasulillahi. To Allah ya kyauta akan wannan batu ne za ku kira mu anjima domin ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili ya gayyato babban sakataren jam'iyyar APC na ƙasa Alhaji Mai Malabu ne wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Sunana Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar mm. jama'a reshen jihar Katsina. To ni tambayar da nake so in yi ma shi babban sakatare a jam'iyyar APC ta ƙasa. Shin gwamnatin su wani kuduri ta ɗauka na magance irin shirin nan da gwamnoni ke yi na yin tuna mai na a zaɓukan ƙananan hukumomi da ake yi kamar yadda misali jam'iyyar pdp da ta gabata yan gwamnati ke mulki a jiha ta zaga da aka zaɓa ƙananan hukumomi wannan jami'a ita take cinye dukkan illahir wannan zaɓuka wannan kujeru. to bari ya baka an salon guro bismillah ko ba shi an ka ji tambaya. kamar yadda mai tambaya ya so ya sani alhamdulillah ita jam'iyyar apc jam'iyya ce da aka kafa ta akan manufa sannan kuma da dukkan abin da ya wajaba na gyara na ƙasa yadda kasa za ta ci gaba yana daga cikin tsarin jam'iyya yadda za a duba duka tsare-tsare na abin da ya shafi zaɓe na tarayya da na jihohi duka so amma babban matsala a nan kamar yadda kowa ya sani a najeriya a cikin alkawarar guda uku manya-manya wanda shi mai girma shugaban kasa ya dauka akwai maganan dawo da zaman lafiya a kasan nan musamman ma wannan yaki da ake da 'yan ta'adda da kuma maganar cin hanci da rashawa da kuma samar da aikin yi to wa'annan matsaloli kowa ya sani duk abin da ke faruwa a kasa ba abu da zai gudana idan ba zaman lafiya to farko zuwa lokacin da shugaban muhammadu buhari ya zo ya zo da niyya na tabbatar da zaman lafiya farko tukuna sannan kuma yadda ake wawushe dukiya sai an samu dukiya a ƙasa sannan za a samu ayyukan yi a samarwa matasa ayyukan yi sannan a yi wa ƙasa aiki so a cikin wannan abubuwa kamar wannan magana na tsarin zaɓe da ka kawo magana ne da yake cikin tsarin mulki wannan kuma abu ne da yana daga cikin kudirin jam'iyyar nan a ga cewa an gyara an inganta shi To bari mu nufi Abuja. Abuja ku ba mutum na farko ya yi tambaya ko? To masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai suna na Sha'ibu Zudan MTA kifi jihar Nasarawa. Alƙalin ƙungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Tambaya ta da zama babban bako ita ce. Dangane da alƙarorin da suka yi a lokacin zaɓe. sai yaya ina aka kwana dangane da wannan alƙarorin wanda kuma shi ne ya kai ga cewa talakawa suna ta koke-koke a halin yanzu saboda rashin cika wa'annan alkawarorin. To Alan Guro ka ji tambayar ta sako. Eh to alhamdulillah tambaya wato na farko duk ɗan Najeriya na gari wanda ya san halin da ƙasar nan take ciki wanda kuma ya san halin da ƙasar take ciki kafin zuwan shugaba ƙasar Muhammadu Buhari ya san halin da ƙasa yake ciki kusan an wawushe komai ƙasa ta riga ta durkushe kuma ƙasan kusan ma ba a biyan albashi a sassa daban-daban na gwamnati musamman ma wasu jihohi da kananan hukumomi ba sa iya biyan albashi da kuma wasu ma'aikatu na tarayya to a cikin wannan hali shugaban ƙasa ya shigo kuma wannan alkawarra kamar da na gaya maka musamman ma akan maganar yaƙi da 'yan ta'adda da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da aikin yi kaga waɗannan su ne muhimmai guda uku na farko sannan kuma duk ɗan najeriya ya sani halin da ake ciki yanzu da yadda ya zai samu gwamnatin a ciki duk wanda ya sani musamman ma mutanen da suke arewa maso gabashin ƙasar nan sun san cewar an samu kwanciyar hankali daidai wa daidai kuma zaman lafiya yana dawowa cikin hankali shi shugaban ƙasa muhammadu buhari ba mai saba alkawari ba ne mai faɗa da cika ne sannan kuma idan ka duba yadda ake tafiyar da yaki da cin hanci da rashawa wannan shi ne karo na farko da aka banka da iri waɗannan almundana da aka yi da kuma yadda kake gani yakin yake tafiya da kuma gamsuwan 'yan najeriya da ma dukkan duniya baki daya saboda idan ka duba yanzu mutuncin ƙasan ma sai yanzu take dawowa sauran ƙasashen duniya suke sha'awar mu'amala da najeriya wannan ba ba karamin aiki bane saboda idan ba jajircewa shugaban kasa ba babu mata hanyar da yanzu za a ce mutane za a shiga masallatai da cocina su yi ibadu ba tare da suna tsoron juna ba don idan mai tambaya yana iya tunawa lokacin da aka zo a wancan gwamnati da ta shuɗe in kana shiga kasuwa da tararradi kana shiga wurin ibada da tararradi makaranta da tararradi to yanzu cikin ikon Allah zaman lafiya tana dawowa sannan kuma dukkan abu da kake gani tsare-tsare da kake gani kasashe suke sha'awar mu'amala da shugaban kasar mu suke sha'awar mu'amala da kasar ba komai ne ya kawo haka ba sai yadda da kudurorinsa da niyarsa da suka ga hazakarsa wajen cika alkawuran da ya ɗauka 'yan Najeriya. mai tambaya kamata ya san cewar shi shugaban ƙasa muhammadu buhari bayi da wani burin kansa don shugaban ƙasa ya taɓa yi da dawa da ya yanzu domin ya tsamo najeriya daga halin da take ciki ya sama wa 'yan najeriya ƙasa na gari babu wani alkawari da aka saba a yanzu sannan idan idan aka duba yanzu gwamnatin nan ko shekara ba ta yi ba komai sai da hankali kuma ina tabbatarwa mai tambaya cewar insha Allahu dukkan abin da aka alkawarta 'yan Najeriya za su gani. To bari mu koma Katsina. Katsina ku ba mutum na gaba ya tambaya ko? To, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Adamu Aliyu Amu sakataren kungiyar murai jama'a na reshen jihar Katsina. Tambaya ta guda biyu ce ga babban sakatare. ta ɗaya ina tambaya akan matsalar karancin man fetur da ta addabi al'ummar najeriya kusan wanda ba a taba gani ba tambaya ta ta farko kenan ta biyu kuma ina tambaya akan alkawarin da ita kanta jam'iyya da kuma shugaban ƙasa suka yi ma al'ummar najeriya cewa marasa aikin za a basu kamar allowances na naira dubu biyar biyar a duk wata to bayan an hau kuma ta iya tana abin yana ke gaba baya ba a dai san ina aka kwana ba shi akan wannan abu to malam batun alkawuran nan ya ansa tambaya kawai ansa da zai baka kila akan batun dubu biyar biyar din da aka ce za a bayar to ranka ya daɗe gare ka to shi tambaya kamar yadda kika masa bayani na farko wanda ya yi akan maganan alkawar na riga na ansa sannan na biyu tambaya da yake maganar dubu biyar wannan magana dubu biyar an yi bayanai da dama a kai kuma farko ma akan maganar nakasassu aka yi sannan shi alkawar da aka yi wanda ya shafi kowane ɗan najeriya shine maganar samar da aikin yi wa matasa wannan tana nan daram sannan maganar dubu biyar biyar da ta yi magana ne da aka yi wata fanni daban ne na na nakasassu da sauransu wanda kuma shi mataimakin shugaban kasa ya fita ya ba da haske akan wa'annan abubuwa da ake yi bayanai gamsassu da shi mataimakin shugaban kasa ya yi da kuma ainihin minista na watsa labarai ina ga kamar sun wadatar akan wannan tambaya da ya yi. To batun man fetur fa? To batun man fetur shi mai tambaya da yake yi ya san halin da ainihin harkar man fetur yake ciki a duniya baki daya ba ma Najeriya ba sannan kuma shi maka ne yadda na yi bayanin shi minista na albarkatun man fetur gaciku ya fita ya yi wa 'yan Najeriya gamsasshen bayani tun daga ran da aka fara ɗan yajin aiki zuwa yanzu bayanai yake yi na matakai da ya ɗauka na magance al'amarin abubuwa ne da aka zo aka tarar a rincaɓe wanda kuma dukkan wa'annan abubuwa da yake faruwa babu mai alakanta shi da gwamnati mai ci yanzu saboda kwamatalan da yake cikin nnpc da sauran wuraren da abin ya wajaba ba karamin barna aka yi ba sannan kuma maimakon kamar yadda mutane suke gani a ɗauki matakan da zai ƙara dubu zuma al'amari gara a bi shi da hankali yadda za a warware shi wannan abu ne ai abu ne da ya faru cikin wancan sati da aka shiga wa'annan abubuwa kuma dole ne idan aka ɗauka matakan gyara dole wani lokaci sai an shiga wani hali sannan a ketare ba wai wani abu ne kamar a kipta an ido a ci an riga an gyara shi kenan ya gyaru haka bane ba haka tsarin yake ba so duka tsare-tsaren nan ana yi saboda dukkan gyara dole a yi shi ɗaya bayan ɗaya yadda bai cutar da al'umma ba abin da ya sawaka kenan a yau kafin mu sallama muna godewa bakon namu alhaji mai malabu ne babban sakataren jam'iyyar apc wadda take jan ragaman mulkin najeriya sai kuma malam haruna muhammad katsina da malam buhari yunusa kumurya da wakilin sashen hausa nasiru alhikaya da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri a kan faifai a halin yanzu kuwa jami'a ali ce ke gayyatar ku a makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. To ma'adalla an saurari juma kenan da tawagarta ga kuma sakon da ku masu saurari kuka aiko mana yanzu. Saƙonmu na farko a yau ya zo ne daga Adamu Aliyu na Gulde daga Maiduguri wanda ya ce Allah ya kawo mana ƙarshen tashin bamaman da ya auku a post office da ke tsakiyar birnin Maiduguri wanda kuma suka jikata Allah ya ba su lafiya da ƙarfin jiki amin. Saƙonmu na gaba cewa ya yi. hakika janye tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ta yi a daidai wannan lokaci tamkar ƙara saka talaka cikin wani hali ne na tsaka mai wuya ya kamata mahukuntan najeriya su gaggauta duba wannan kuka na jama'a ko sun sama musu sauki saƙo daga sada sa'idu daura shi ma sakonmu na gaba cewa ya yi hakika janye tallafin man fetur da shugaban najeriya buhari ya yi samsam bai dace ba da fatan shugaban zai gaggauta canza shawara saƙo daga bala muhammad dambam jihar bauchi assalamu alaikum voa daukacin al'ummar najeriya muna yi wa shugaba buhari fatan alkhairi a tafiyar da ya yi kasar birtaniya don halartar tare cin hanci da rashawa to madalla kafin makarkare ga labarai amma wannan kara a takaice to a takaice sakataren harkokin wajen amurka jan keri zai dan game da fushin wasu yayin da ya halarci wani babban taro a birnin london kan cin hanci da rashawa wanda firaministan birtaniya david cameron ke daukar nauyinsa. sa da safiyar yau alhamis 'yan majalisar dattawan brazil suka kada ƙuri'ar dakatar da shugaba delmar rousseff saboda karya dokokin kasafin kuɗi da ta yi sannan tsohon sanatan amurka bob graham ya ce amurkawa na da cikakken ikon yanke shawara kan shafuka 28 na kundin sirri da ke dauke da bayanan yiwuwar waɗanda suka kai hari ranar 11 ga watan satumba na shekara 2011 sun samu tallafi daga waje. to madalla da ta kaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bar mu taya idris arzika murna aurensa da sa fatima sardauna wanda aka ɗaura a ranar asabar ɗin da ta gabata a kofar mai martaba sarkin sudan na kwantagora allah ya ba da zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatarwa da julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyan muskif ni lada ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin ga jamila da halima za su gabatar da shirin yau da gobe.